على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والإنباء min haisul luga wal istilah na wasilahi mutakaddimin shi kalmar na. in ba ta bangaren luga da istilahi na magabata bi ma'ana al ba. ma'anan shi ta da labari illa fi urfin mutaakhirin sai da cikin urf na mutaakhirin da suka zo daga baya wal ijaza shi galiban an ce an ba'a ni in an baka ijaza kenan idan ɗalibi ya amshi ijaza wajen malami in zai bayar da wannan hadisi na ijaza sai ce an ba ne an gane ba zai ce haddasa ni ba in zai ce haddasa ni zai ce haddasa ni ijazatan eh ka an na da لأن في Kamar an, shi ma an a cikin urf na muta'akhirin wato malaman da suka zo daga baya to su suna amfani da shi ne ga ijaza lafazin an da kuma lafazin akhbar lafazin anba'ani wa an anatul mu'asirin mahmulatul ala wa an anatul mu'asir wato shi an ana na ainihin malaman zamani mahmulatul ala sima ana ɗaukar shi ne akan sama su kawo lafazi an wani an wani suna ɗaukar shi ne akan sama cewa an ji hadisin bi kilasu gairil mu'asir sabanin wanda ba na mu'asir ba fa takunu mursala eh to wato an ana na mutumin da ya yi zamani tare da kai idan mutum ya yi zamani tare da malami kuma ya zama to amintacce idan ya ruwaito lafazi da an to wannan lafazi da ya ruwaito da an din nan ana ɗaukar shi akan cewa sun yi zamani da shi ana ana ɗaukar shi akan sama cewa lallai ya ji wannan hadisin daga wannan wanda ya yi zamani da shi amma idan ba su yi zamani tare ba sai ya ruwaito hadisi da an to za mu ɗauki wannan hadisi da aka rozo da an ɗin nan a matsayin cewa fa bai ji ba an gane yayi misali a ce yanzu kai ka yi zamani da da malam wani to sai ka ruwaito hadisi cewa an wannan malamin to saboda haka za mu ɗauka cewa ka ji hadisi daga wannan malamin amma ba ka yi zamani da shi ba in ka ruwaito an za mu ɗauke shi mun kaɗe na'am hau mun kaɗe a na'am fa inna la dauke ta ma mursala ko dauke ta munqati'a wa shart hamliha ala sama subut al mu'asara sharadin daukar ta akan cewa an ji shine a tabbatar da an yi zamani tare sai dai daga mudallis in mutum mudallis ne ko da yayi zamani da malami idan ya ruwaito hadisi da an in ya ruwaito zamani da malamin zamu dauki hadisin nan wato munqati ne cewa ya rawaito da an amma bai ji daga malamin ba inna laysat ma'mulatan ala sama to lalle ita ba a daukar ta akan sama'i ila ishtaru fi hamli an anati ma'asi an ce an ce kai ana shar'anta daukar an ana na wanda ya zamani da malami wato sharadin daukar shi akan sama subutu liqa'i wato tabbatan su wannan shine mazhaba na imam muslim a mazhaba na imam bukhari imam bukari wani lokaci yakan ce idan mutum ya ruwaito hadisi da an ko da ya haɗu da mutumin misali yanzu kan ruwaito hadisi a an abubakar mamur gumi misali da kan ruwaito hadisi daga malaman gumi sai kan ruwaito an daga ce an gumi rage magulla misali daga ce an gumi to sai ka gaya mana cewa ka haɗu da shi dan ka rawaito an gumi din amma ba gaya mana ka haɗu da shi ba za mu ɗauki abin har yanzu dai akwai matsala har yanzu dai mun ɗabi ne amma an ka nuna mana cewa ka haɗu da shi sai ka rawaito an to za mu tabbatar da liƙa an gani. akwai wannan fahimta ai a shekh warrawi an ai da malami da wanda ya rawaito daga malamin dole sai shi wanda ya rawaito ya tabbatar ya haɗu da malamin kafin an bin shi ya tasiri ولو مرة واحدة ko da داي ɗaya ya gaya mana sun haɗu ya sula al'amru fil baqi fi baqi al domin aminci ya tabbata a cikin sauran an ana din a cikin duk sauran inda ya rubuto da an tunda mun samu tabbaci cewa sun haɗu an kaunihi min al-mursal khafi wato na kasance wato daga wato aminci da kasancewan shi daga cikin ainihin marasil khafiya kada ya zama to mursal wanda yake boyayye wal muhtar wannan shine zababban mazhaba tabi'an ali bin madini wannan saboda bin mazhaba na ali bin madini shaykhul bukhari al bukhari da kuma shi bukharin kanshi da wasu su daga cikin lukat an gane wani ku shi lafazin an din nan mudallisai suka yi amfani da shi don su cimma sai mutum ya ce an wani sai idan ka takura mai shi malam ka an wani shi ka ji gare shi ne sai ce a'a ba ni na jira gare shi ba amma da gare shi aka tabu an gane ku to suna yin amfani da shi don su mafi zafi shi za ɗalibai suna yawan jarawa malamai sai su kama su da wannan an'ana ɗin kuma malami yakan yi amfani da wannan an'ana in yana so yi dilisi an gane ku eh wa haka ne kullu shafa ta fil ijaza al-mutalaffaza idan mutalaffaza ijaza kuma shi daban ne ai bude babi daban ne na ijaza hmm, sai akwai wani malami yanzu na ta wajen hadisin da ya zuwa an an wai akwai yana da su da kamar ko wani da ke cikin wani yanzu na akwai yanzu na ya gabata ba sarki yana sarki a ba haka wani tsarin baituniya bismillahir rahmanir rahim dauke to wa ma huwa asabu sunna menene mafi inganci littattafan sunna um, wa ma huwa asabu sahih menene mafi inganci daga cikin sahih na kulu sai mu ce al-ahadith ittafaqa alaiha al-bukhari wa muslim hadisai wanda bukari da muslim suka yi ittifaqi a gare ta ita ce tafi kowanne inganci su tabaru a sahal hadisi ana lura da ita a kan a matsayin mai mafi ingancin hadisi nan fa masalan fi bulugul maram misali a cikin bulugul maram ya al-hafiz a cikin hadith al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah yakan faɗa a ƙarshen hadisi tafaqun alai yace muttafaqun alayhi yani rawahu rawahu bukhari wa muslim abin da yake nufi da muttafaqun alai yana nufin bukari da muslim suka ruwaito hadisin thumma man farada bi bukhari sannan hadisin da bukari ya kaɗaita da shi shine mai bin wannan wajen inganci Wani ma za man كان da فرد Bukhari an عن a saha منه me ya sanya abin da bukari ya kaɗaita da shi daga muslim ya zamanto shi kaɗai ruwaito muslim bai ruwaito ba me yasa ya zamanto ya fi inganci gare shi na kulu sai mu ce ya anna sharɗar bukari akwa ne sharɗar musulun saboda sharaɗin bukhari ya fi karfi akan sharaɗin musulun sharaɗin da bukhari ya kawo na karɓar hadisi ya fi karfi akan musulun wasu huwa leƙa shi shine tabbatar da haduwa kamar muka faɗa da zuci shi bukhari ya ce dole ne ko da mutum ya ruwaito da an inda aka yi ruwaya na an ana dole su sai an tabbatar da liƙa. Ina eh. rawi wa marrawa an tsakanin mai ruwaya da wanda ya ruwaito daga mai ruwaya din bi khilafi muslim sabanin shi imam muslim allazi ishtarata mu'asara dun al mulaqa wanda shi muslim ya shaddanta al mu'asara shi ya shaddanta kawai malami idan tuka ne inda inda ya tabbata cewa malamin yayi zamani da wannan wanda ya ruwaito gare shi ana ganin cewa hadisin ana ɗaukar shi akan ittifaqi fakana sharh Bukhari, Akwa a ashaddu aqwa Akwa. saboda haka a sharadin bukari zai zama to ya fi tsanani kuma ya fi ƙarfi fiye da sharadin muslim wani zalika kalu inda sahiha inda sahiha bukari a saku mai sahih muslim shi za ka ce lallai sahih bukari ya fi inganci fiye da sahih muslim a wuce magana ne ci gaban shi ne قال النازل بقار وقي يأتي شاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذاك تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة لقد فاق البخاري صحة كما فاق بوزن الزناعة مسلم تشاجر قوم وصبت عن ذي جاية البخاري ومسلم dangane da Bukhari da Muslim ladayya gaba gare ni qalu ayyu zainin taqaddam suka ce a cikin wayannan guda biyu wanne ne inganci ne da Bukhari da muslim wanne ne bi inganci fa kuntu laqad faqa al-bukhari sihhata sai na ce hakika bukhari yayi fice bukhari yayi tintinka wajen inganci kama faqa fi muslim sana'atu muslim kamar yadda shi muslim kuma yayi tintinka wajen kyakkyawan tsari shi sai muslim ya fi bukhari tsari ta wajen tsara babubuka da da wasu abubuwa amma wajen abin da ya shafi ingancin hadisi bukhari ya bi yani anna musliman fi tarki ahsan min al-bukhari wato ma'ana shi muslim wajen jerantuwa ya fi kyawu fiye da bukari wajen tsara babi babi lakin min haiti siha wal bukari ya fuku musulma. sai ta bangaren inganci bukari ya fi musulmi. Na muslim nam wa nahnu fi ya al hadith yuhimmuna sihata akthar yuhimmuna yuhimmuna mu a cikin binciken hadisi ya yuhimmuna siha akthar ma yuhimmuna tasdiq wato inganci ya fi damu mu fiye da yadda ainihin tsari ya fi abin da yake samun Kuma mun san shin gaci da kuma kyakkyawan sana'a wa maratibul ahadith sab'a martaba martaba na hadisai guda bakwai ne wani ga awwalan mattafaqa alayhi al-bukhari wa muslim na farko akwai abin da bukhari da muslim suka yi ittifaqi akan shi a gani hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaqi ya fi kowane hadisi inganci a duniya ثانيا من فرد به البخاري سنة نبي أبن إمام البخاري da shi. salisan man farada bi muslim na uku abin da imam muslim ya kadaice da shi rabi'an ma kana ala sharti imam na hudu abin ya kasance akan sharadin bukhari da muslim amma bukhari da muslim ba su ruwaito shi ba hadisin ya kasance an bi sharadin su ne wajen ingantawa amma su ba su ruwaito ba eh, rabi'an na hudu ma kana ala sharti imam cikin kansa wa ahyanan yu'abbiluna bi qawlihim ala shatti sayyi'ain eh wani lokaci suka ce hadisi yana nan kan sharadin bukhari da muslim aw ala shartil bukhari wa muslim ko a ce ala shartil bukhari wa muslim ba misan ma kana ala shartil na biyar abin da ya kasance akan sharadin bukhari kawai bukhari bai ruwaito shi ba amma wani ya ruwaito hadisin akan sharadin da bukhari ke bi wajen ingantawa ko wajen ruwaitowa na'am ma kana ala shartu muslim sannan abin da ya kasance kan sharadin muslim imam muslim bai ruwaito shi ba amma kuma mai ruwaito shi ya bi sharadin bukari irin wato ma'ana ya fi sharadin bukari wajen ruwaito hadisi na misali amma sharadin muslim ko eh sanan na bakwai abin da ya kasance kan sharadin wani wanda ba ba sharadin bukari ba sharadin muslim ba shine na karshe وما أظن يكون شيء شرف إلا ابن خزيمة ابن هبان بصورة وعليكم السلام تفسير في علوم القرآن فعلق زيد اللغة الزبان شما يد البخاري يرويتو حديث المسلم ما يرويتو بس إنه ما كلمة على كلمة بقى. بسم الله الرحمن الرحيم نعم تفسر في الأمر إن أريد الثالث نبدأكم أن زيد بن ثابت الذي أسند عليه الخليفة عثمان بن عفان لأن زيد بن ثابت وأن أين خليفة lallai zai bin sadis wanda ainihin khalifa ainihin usman bin affan ya jingina ainihin shugabanci na tara ƙur'ani zuwa gare shi الذي رتب مصاحفه الذي رتب مصاحفه wanda suka tsantsara ainihin ƙur'anansa wa nasakuha kuma suka rubuta kwafi-kwafi kana min kuttabil wahyi ya kasance daga cikin marubuta wahayi shi zai bin sabit yana daga cikin marubuta wahayi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shahid al ardh al-akhira lil kuma ya halacci al ardh al-akhira na Qur'ani wa ilmu tartib as-suwar wa alima wa alima tartib as-suwar kuma ya san ya san ainihin jerantuwar surori daga manzon Allah tun zamanin manzan Allah yake tare da shi ya san jerantuwar surori daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walaysa min al-ma'qul an ya an ya bi an yi haddisa zai, wato ba abu ne wanda hankali zai dauka ba a ce zai zaidu an yi hudisa ya kirkiro ta bangaren kanshi ba zai yi a ce zaidu da kanshi zai zauna ya kirkiro yadda za a jeranta ƙur'ani ba Zaira ma talakawu da rasulullahi da alaihi wasallam wato wato a ce wai ya ya girgiro da kanshi koma bayan abin da ya karba daga manzo sallallahu alaihi wa sallam zai zama to duk abin da ya tsara abin da ya amfani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam لأن zalika lam yakun min adati domin wannan bai zama to daga cikin al'adar sahabbai ba su al'adar sahabbai suna sha'awar bin abin da manzon Allah ya zo da shi ne alƙawlu tari na anna tartiba suwar tawqifi eh wato lalle jerantuwar sura tawqifi ne manqulun a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato an ciranto shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la suwatayil anfal wal bara'a eh wato shi ne ra'ayi na biyu hmm. ra'ayi na biyu su masu ganin cewa jerantuwar sura tawqifi ne an ciro daga manzon Allah ne jerantuwar sai dai surori guda biyu ne kawai ba ba ainihin tawqifi ba in ji wannan ra'ayi na biyu a gani shi ne suratul anfal da suratul bara'a fa inna wata abu ma fi mawdi'i ma kana lishtihari Usman, radiyallahu anhu wai sanya wayannan surori guda biyu a yadda suke ya kasance da ishtihadi ne na Usman bin Affan radiyallahu anhu wa faqahu alayhi sahaba kuma sahabbai suka goyi bayan shi akai واستدل أصحاب هذا المذهب بما رواه الإمام أحمد. فاتو ما أبو تاوان مذهبا sun kafa hujja da abin da Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i daga Ibn Abbas Allah ya kara musu yadda shi wa Usman Ibn Abbas ce na cewa Usman bin Affan ma amalakum ala an an amattu an amattu ila al-anfal yace me ya dauke ku kuka dimfari suratul anfal wa hiya min al-masani alhali suratul anfal yana daga cikin masani wa ila bara'a kuma kuka dimfari bara'a kuka faru sautin bara'a Al-hali bara'a yana daga cikin wato surori masu ayoyi dari zuwa sama rawancin mai da kuma sai kuka gwama tsakanin amfani da bara'a mai sa kuka yaka ba ku rubuta bismillah ba tsakanin su tsakanin amfal da bismillah a tsakanin amfal da bara'a ba ku rubuta bismillah ba wadda aka kuma saba ituwa sai kuka sanya su a cikin dogayen surori a ƙarar usman sai usman ya ce ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tanzilu alaihi suwa tawatul eh, adad ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam surori suna sauka a gare shi ba abota adadi surori da yawa kana idza nazala alaihi shay'un da'afa man kana yaktub ya kasance idan wani abu ya sauka a gare shi da a da man kana yafto sai kira wani sashen wanda yake rubutu daga cikin marubutan zai kira ya ce masa da u ha'ula'il ayat fi suwar Allah yi bayan su ya kaza wa kaza kaza kaza sai ce ku sanya wayannan ayoyi a cikin sura wacce ake kira sura kaza da kaza sai nuna wayannan ayoyi a saka a sura kaza wa kanat al-anfal min awail ma ma ma nazala al-madina wato ya kasance anfal yana daga cikin farko farkon abinda abinda ya sauka a Madina وكانت براءة من آخر القرآن شيء وبراءة يعني لشكين وتقرشون da بزوكا ya kasance kisanta ya yi kama da kisan ainihin amfan kisan fara'a ya yi kama da na amfan sai na yi zato a nawo sai na rinjaye zato da zato cewa wato duk taron suke faƙubi da rasulullah wala bai bayyana sai aka karɓi ran manzan Allah bai mana bayani ba shi wannan yana cikin amfan zai za a iya haɗa amfani da fara'a ne kuma daban-daban suke manzo Allah bai mana bayani ba cewa tana ciki saboda haka ne karantu bainakuma sai na gwama tsakanin su walam aktu bismillahir rubuta bismillahir rahmanir rahim ba da aktu fi na sanya shi a cikin dogayen surori fa hada hadith sarih wannan hadisi a bayyane yake cewa lalle sanya amfal da fara'a a wajen su din nan daga cikin qur'ani ta da shi hadisi qur'an ya kasance ishtihadin Usman ne li'annahu wata abu ma ila nafsi domin ya jingina tsara su ya jingina sanya su a wannan waje zuwa kan shi bai jingina shi zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma ma adahuma amma duk abin da ba su ba daga sauran surori ba makawa Usman ya bi abin da ya sani ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ana anna hadha alhadith la yahadu hujja liman istadalla bihi illa eh wato da cewa ba duk cewa wannan hadisin baya iya ya zama hujja liman wanda ya kama hujja da saboda me saboda yana da illa a cikin sanadin yana da illa a masanin amma min jihati sanadi amma ta bangaren sanadin sa wa huwa ahadu ruwati lalle turmuzi ne daga cikin a la na arifu illa min hadith yazid al-faris yace wannan hadisin hasanul garib ba mu san shi ba sai ta bangaren yazid al-faris daga ibn abbas wa yazid hada mashhul al-hal shi kuma yazid din nan mashhul al-hal ne la sul i'timadu baya inganta dogara da hadisan da an fara da biyi wanda ya kalle shi a wajen jera da surorin qur'ani din da su shi ya yi haji ne wurin raba shi da shi da kana su ba ba ga ce bai inganta ba ka ji ba da magana kan ba shi da karanta ɗan wannan gaba saboda an cewa ba wannan abu hadisi yana da illa anna hadha alhadith la yanhadu hujja bi man istadalla bi ya gani hadisin bai bai bai zabura ya zama hujja ga wanda ya kaba hujja da shi na'am sai bisura na'am bismillahir nurul albab shi ne ومن أولئك المخلدين نعم بسم الله الرحمن الرحيم فأقول وبالله التوفيق ina cewa duk da yake da Allah ake neman taimako a cikin dacewa daga Allah ake neman gamdakatar daga cikin wayannan masu cafa da ƙarya da gaskiya ya tsumu annabi musulmi akwai wanda yake rayar lalle shi musulmi ne ya maru amalan islami yana aikata ayyuka irin na musulunci wa ma zalika yu'azzimu ba'd al-ashjar shin wajen da haka yana girmama wasu sashen itatuwa da duwatsu da zafi inda ha ya ringa yin yanka a wajenta wasu sadaka eh, kuma ya ringa yin sadaka a wajenta bi nasbil ajib ta hanyar musabbil aqid yawa yana zuba ayyuka yana kullu yana zuba gari a gare ta hadha kafirun la tajri alayhi ahkamul islam wannan kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ba za gudana a gare shi wato akwai bishiya za ta wannan bishiya bishiyan wani ne, ko bishiyan wani shehi ne an ce wannan bishiya ne wani waliyi ke zama a wajen ko wani shehi ke zama a wajen to saboda idan mutum na buƙatar haihuwa ko yana buƙatar lafiya ko yana so ya samu dukiya sai ya je wajen bishiyar yana yin yanka yana yanka yana ba wannan bishiya jini da sunan wannan bishiya zai ba shi arziki ko wannan bishiya zai ba shi haihuwa ko wannan bishiya zai ba shi lafiya an gane yayi to shi da shi wannan bude da cewa wannan ko mutum yana sallah ko yana azumi ko yana zakka ko yana gina masallaci yana aikin musulunci in dai har mutum yana haka zai zo ya samu wani bishiya ya yi yanka ya ba shi jini da sunan yana neman biyan bukata wajen bishiyar to mai yin wannan kagiri ne hukunce-hukuncen musulunci ba sa gudana a gare shi ma'anar hukunce-hukuncen musulunci ba sa gudana a gare shi ana nufin ba a karɓar sallar shi sannan ba a bin sallah ba sannan idan ya yanka dabba ba za a ci ba sannan idan ya rasu ba za a binne shi a makamantar musulmi ba na fatan gane wannan duk wani abu wanda yake da alaka da musulunci idan alƙali ne ma ya riga ya tubu kawai wannan abin da ya aikata ya riga ya tubu shi daga wannan mai alƙalanci na'am wa minhum man yaz'amu annahu muslim daga cikin su akwai wanda yake raya lalle shi musulmi ne amma da islam yana aikata ayyuka irin na musulunci wa huwa ma zalika yusabbibu ba'atun amwal amma shi wajen da haka yana ƙaryata wato tashi na matattu idan mutum ya rasu in mutum ya mutu to shi kenan kawai zai zama ƙasa ba za a tashe shi bayan ya mutu da da zai فهذا أيضا Kamun ذاته عليه na ba a بعض a الموت yana cewa babu tashi bayan mutuwa idan mutum ya mutu ya riga ya mutu kawai to wannan shi ma ba kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a gare shi an gane wannan ko hmm. kenan duk abin da mutum ya ko da mutum ya yarda da musulunci kashi casa'in da tara da wasu dubu ka yarda da shi amma zai mutum ya karya sa abu ɗaya na musulunci wannan ya yi rinta komai na ƙur'ani ya yarda da shi ya ce bai yarda akwai tashin kiyama ba wannan sunan shi kaziri original na ba gano wannan ba magana cewa a mishi uzuri wannan abin da ya ta guda ɗayan nan ya fitar da shi daga musulunci. Minun mai ya tsama annabi musulunci. daga cikinsu akwai wanda yake rai shi musulmi ne Allahu eh, ya amalu amalan islam yana aikata ayyuka irin na musulunci wa ma zalika yastahzi'u bi dinillah shi mutum da haka yana izgiri da addinin Allah yastahzi'u bi ta'ibin yana yin izgiri ga masu tuba yastahzi'u bi mutawakki'in an gane yana yin izgiri ga masu tuba idan mutum ya tuba sai ringa izgiri da Allah gafara ka ba musulunta irin Ko ai ba ku rike wani addini yau ka sani to wannan izgiri ga masu tuba da kuma izgiri ga masu yin amma su kankan da kai ya ga mutum yana tawazu sai ya ringa izgili gare shi wa yastazi'u bin nisa'i allati yahjinna 'anil rijal eh, yana yin izgiri ga mata wa'anda suke sanya hijabi daga maza yana izgiri ga mata da suke sanya hijabi daga barin maza wato in san ga namiji sai su rinka jikinsu sai ya ringa musu izgili ya ce duk munafinci ne mun ga wacce a gara wani ku to irin wannan irin izgili ga mata masu hijabi shi ma wannan kafiri ne hukunce hukuncen musulunci ba sa gudana a gare shi A gane wannan aiki. yanzu da idan mace ta sa hijabi ka ɗauka ta sa hijabi ne don jishin addini musamman ma in ta zama to mai riko da addini ne idan ka zo kana mata izgili ana ce ma tsoron kafirci eh, wasiƙa idan ya fito a mutum idan ya fito lalle lalle ya samu mata masu hijabi ya zama hijabi yake wani gida ka yi shafi ya yi rinda wani yana jini ne lura da ya san yarinya ba masu jiki bace ce wannan yana iya rinda na yana da shago da yawa masu jami sun bai saka to zai ɗauka cewa duk mata masu bana barayi ne irin wannan dan ya yi injiri gare ta lura da wannan sai dai a gargare shi a ce kawai ka ce mata barayi ne mata suka sanya hijabi zan su yi saka amma akwai mata akwai mata da yawa wanda ba sa yin haka akwai mata da yawa mutanen kirki sun sanya hijabi ne zan su kare kansu daga maza saka ka daina yin injiri ga hijabin ka dinga yin magana kan mata wasu mata suna sanya hijabi don wannan wallahi amma ba dukkan mata ba ne kada wannan ya janyo ka dinga yin izgiri ga hijabi ne kuskure ne na Bismillahir daga Huzaifa dan Yaman Allah ya kara mu biya. Sai wa akhadha masatan baida. Lalle Huzaifa ya dauki tsakuwa fari. Wa da'a fi sai ya sanya wannan tsakuwa farin tsakuwa a tafinsa matsala sai ce ladina qad tadaa a hadhihi al-hasa lalle addini hakika addini ya haskaka misalin wannan tsakuwa da addini bari ne. kamar wannan tsakuwa ɗin. sun ma kaza kaffan min at-turab sannan sai ya diba ainihin tafi na turbaya wa ja'ala yazuhu ala al sai kama zirara shi yana ta zirara wannan ainihin turbaya din akan tsakuwa din yana lullube tsakuwan har sai da ya lullube wannan tsakuwa din maƙala sai sanar sai ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da Allah wanda rai na ke hannunsa la yaji Allah aqwamu wallahi da sandu wasu mutane za su zo nan gaba za ga wasu mutane za su zo nan gaba suna binne addini haka da suna binne addini haka kamar Da دفنت هذه الحطة kamar yadda na binne wayannan zaban gwani yadda na binne wayannan zaban gwani haka nan gaba za a zo ana binne addini min azyanil alamat daga cikin mafi bayyanan alamomi annahum la yuslihuna lalle masu irin wannan abu wanda suke binne addini ba sa gyara wala yatrukuna man yuslih sannan ba sa barin mai gyara ya gyara nan ba masulun kamar masalin sakara misalin su shehu misalin falalar dutse ne a cikin rabi la tashrabu balaran dutse ba ya shan ruwa wala tasrifu man yashrab kuma ba ya barin mai sha ya sha kullu wahidin minhum adabu ala an-nas min amsi kowanne ɗaya daga cikin ya fi cutar da mutane kowanne ɗaya ya fi cutar da mutane fiye da shekar dubu mugun malami ya fi shekar dubu hadari walaysa al-khabru kal ayat labari bin zaman to kaman gani na ida ba yanzu gashi ba shi da lokacin yana ta gogayya da miyagun malamai shi yana kokarin karantar da sunna gu malamai na kokarin rusawa shi ta ce labari bai kai gari da ilimin malaman nan muna ta gogayya da su sun hana mutane fahimtar sunna dan ya burji ya ikwanin musulmi yace ya ku yan kwana musulmai ulama asu su idayyu min hududillah amma wannan asari na Huzaifa yana buƙatar iznaji shi dan fodi Allah ya masa ma ya kawo wannan asari ba tare da ya nuna daga ina ka samu shi ba so da haka kafin mutum ya yi wa'azi da shi a matsayin shi da ɗalibin hadisi ɗalibin ilimi to lalle sai ya ciko ina aka samu shi an gane wani ku saka na ba ɗalibai aiki a je a ciko ina aka samu shi ya yi kowani al musulmi ya ce ya koyan kwana musulmai ulama a su idai ya ubi ubudillah lalle biya gun malamai sun tozantar da dokokin Allah yana sala biya gun malamai sun tozantar da sallah da azumi da sa'irin fara'id da sauran farillai hubbil mali saboda san dukiya da san girma kawai suna san dukiya suna san girma sai suka wulakanta sallah suka wulakanta ainihin azumi Allah fi sununil haram suka yi ta jujjuyawa a cikin nau'i nau'i na haram wal asam suka yi ta jujjuyawa cikin nau'i nau'i na saban Allah wastahanu bi kasirin min amrillah suka wulakanta da yawa daga cikin al'amarin Allah eh duk abu mafi yawa daga cikin abin da Allah ya umarni da abin da Allah ya hana suka wulakanta shi ولذلك بارز الله بالعظائم shi ya sanya suka yi fito na fito da Allah da manya-manyan abubuwa wani lokaci wani zai gaya ma cewa shi Allah ya riga ya ɗauke mai sallah yanzu ya riga ya kai wani mataki wanda ba sai yi sallah ba ya kai matakin da ba sai yi azumi ba ya kai matakin da koda zana ya yi lada ma zai samu an gani kasa akwai matakai a cikin sufanci da wasu ke gani wasu daga cikin sufaye suna ganin cewa wato suna iya kaiwa wani mataki wanda babu ruwansu da karanta ƙur'ani ko hadisi su kawai za su iya magana da Allah kai tsaye akwai abubuwan da an haramta a cikin ƙur'ani da hadisi amma su ba haramta musu ba akwai abubuwan da yake wajibi ne a ƙur'ani da hadisi amma su Allah bai wajabta musu ba saboda su matakin su ya wuce na ƙur'ani da hadisi shi ya sanya malaman aƙida ke cewa duk mutumin da yake ganin cewa zai iya wadatuwa daga ƙwar'ani da hadisi ya kafa nashi addini da kai wannan kafiri ne shi zindiki ne ma to akwai sufaye masu ganin haka sai su kafa hujja da Khidir alayhi salam ce ai Khidir baya bin shari'a annabi Musa Khidir ya dogara da kanshi ne shi ba yana bin a taura bane saka ana iya samun malami ya rayu zamanin manzon Allah amma ba ruwan shi da manzon Allah a gari sannan kuma addinin shi ma ya fi na manzan Allah saboda shi ba ruwan shi da Kur'ani, ba ruwan shi da hadisi kawai ya dogara da abinda shi ya dogara ne shi da Allah kai tsaye suke magana haddasa ni kalbi an rabbi an gane wannan fakhidir alayhi salam wato annabi ne manzo ne yana shiga cikin ne shi ba malami bane annabi ne manzo yana cikin cikin kanshi an gane Allah yana masa wahayi kamar yadda yake ba annabi Musa wahayi amma duk wani malami in ya rayu a wannan zamanin dole ya zama to kashin manzan Allah in ya ce baya karkashin annabi so ya zama zindiki kenan an gane ku na'am barzullah bil azaim wal israr al istifani an eh, sun tumaye masu masu nacewa cewa wali ne suna so su kafa wani hujja ne farko ana iya samun wali ya fi annabi sannan kuma ana iya samun wato Allah ya turo annabi a wani zamani zai zama to akwai wani wali wanda ba ruwan shi da annabi baya bin shari'ar shi kai tsaye ya wadatu da shari'ar shi A gani, to faɗin wannan magana kafirci ne saboda haka a zamanin manzo Allah babu wanda ya iya wadatu daga shari'a manzo Allah gani, gane cikin zamanin annabi Musa wato Allah na iya aiko wancan zamanin Allah na iya aiko manzanni kowa na cin gashin kanshi an gane wannan ku yau israru alal kaba'ir da kuma nacewa akan zunubai sai ga biya ku malamai sun nace kan zunubai suna zinace zinace suna luwadi suna shan giya ba sa yin sallah ita ta bai zai wai an dauke musu ne matakin su ne ya kai a dauke musu wannan abu to wannan kafirci ne ta annahum yuriduna ad-dunya wa zinataha kaman su suna nufin duniya da kulliyarta ne أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار من كان يريد الحياة الدنيا wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya da kawan duniya wa zira ta hagu duwafi ilayhim a amala fiya za mu cika musu sakamakon ayyukansu a ciki wa hum fiha la yakhasun alhali su la yakhasun ba za a tauye musu komai ba ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa'annan su ne wanda ba su da komai a cikin wuta ba su da komai a lahira sai wuta wa habita ma sanu fiha kuma abin da suka aikata a cikin ta ya baci wa batilun ma kanu ya amalo kuma abin da suke abin da kasance suna aikatawa ya zan ta ce bayanin bidai insha Allah Allah, subhanahu wa ta'ala, wa وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك